Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 inda Gimbi ba ta san me suke tattaunawa ba amma ta zuciyarta na zafi jin an ambaci sunan mijinta da Rumana. Ku biyo mu. Babu wanda ya kula ta sai ma Harisu da ya fita don ya rasa abin cewa. su ya hango ya kusa karasawa inda su Rumana suke ya yi saurin bin sa ya tare. Rasa abin faɗa ya yi don jin wannan haɗi da bai taɓa tsammani ba. Sai kuma ya daidaita kansa ya ce, ya kamata yaran su ci abinci a mayar da su gida saboda sun sha hanya ga shi suna isowa an sake tahowa da su asibiti a wai su yi na'am da wannan shawara ni zan zauna a nan waje har su gama don raina ba zai jura ƙarairayin gimbi ba kafaɗarsa harisu ya dafa ka yi haƙuri a wai su. ni ba na son wata rigima ta tashi a asibitin nan ba mutuncinmu ba ne duk abin da za mu yi ka bari a koma gida daga nan rumana ya kira ya umarce ta ta zuba wasu amir abinci a ɗan tsorace ta shiga ɗakin kai a ƙasa ta ƙi bari su haɗa ido da gimbi wacce take son kama a gefe guda zuciyarta na ruri kamar ana hura mata wutar ɓacin rai ganin rumanan sai ta ɗan saita kanta ta rungumota tamkar mazari jikin rumana ya hau ɓari saboda tsabar tsoro oyoyo rumana kin tafi kin bar da kewa ganin mamu yasa ban kula babbar yar momi ba yawu ma kafewa rumana yayi ta kasa ɗaga harshe ta yi magana sai murmushi take gimbi na kula da yadda ta tsure a ranta ta ji daɗi yarinyar nan bata isa ta kawo mata raini ba don ta riga ta zita masa dafi a zuciya hannunta ta kama ta yi hanyar fita daga ɗakin da ita tana dariya shi ne kika biye wa abbanku ba ku faɗa min mamu babu lafiya ba ko mu je waje dai mu sa labule akwai labari rumana ido ya yi kwalkwal da hawaye ta juya neman agaji wurin iyayenta tana so wani daga cikinsu ya hana Gimbi fita da ita daga ɗakin. Anti Suwaiba ce ta yi yunƙurin tashi ta hana, Baba ta girgiza kai. Bayan fitar su ganin cewa akwai su a ɗakin, ta sake magana da yarensu. Ku kyale ta, hakan da ta ya tabbatar min ta yi zargin wani abu game da maganganun da muka yi ɗazun. Ga dukkan alamu, tsorata ta za ta yi. Kuma shi ne za hana a tsayar da ita? kada ta cutar da rumana cewar mamu tana sako kafarta daga kan gado babu ko a jikinta har da dariya ta ce na fi so ta ci gaba da tunanin ta yi nasara wannan ne zai fi ƙuna mata rai idan ta ji an shafa fatiha abinci ta zuba wa yaran da kanta ta ce su ci a kama hanyar komawa fika su huta su mamu duka hankalinsu a tashe ta ce kada su damu da kanta za ta fita da dawo da ita ta fi so dai ta ba ta damar da za ta ji kamar babu wanda ya isa sai ita kaɗai. Wani ɗan wuri da babu kowa gimbi ta kai Rumana ta sakar mata hannu tare da haɗe fuska sosai. Rumana, kin faɗa wasu abban Haris wani abu ne? Haɗiyar ya wutai da ƙyar, momi wani abu? Au har kin manta na faɗa miki ni ba mominki ba ce? Da kika da gidan ubanki ba ki haɗu da taki uwar ba? Ba ta ce komai ba, hakan ya ƙara tunzura gimbi, amma dole ta daure tana wurin da dolenta ta yi a hankali saboda ‘yan uwan awaisu ne ta ko'ina. Zaro idanu ta yi tana mata kallon banza. Akwai wani abu tsakaninki da abban Haris ne? Na ji ana ce miki sa. Wannan karan ma kasa magana ta yi sai ma tsoro da ta ji ya mamaye ta. Ba ta nan lokacin da baba ta faɗi haka. Ta gama kiɗimewa. Ƙarshe kamar daga sama ta ji murya Awaisu ya kira ta cikin sanyin muryar da ko kaɗan ba ta yi kama da muryar da uba zai kira ‘yarsa ba. Ita kanta Rumana ba don rashin sabo ba da ta ɗago cewa Uncle fa wani sabon salon shagwaɓa ya yi mata. Umar Ruman, ki je ki gani idan sun gama cin abincin ku fito mai tafi, dare yana yi, kuma ni ma yunwan nake ji baki bani abinci ba. Turƙashi. Zuciyar Gimbi ta kumbura suntum da ɓacin rai mara misaltuwa. Kallon Rumana ta yi wacce ta ƙara shiga cikin duhu saboda rashin fahimtar me yasa ya yi magana irin haka. Ita ina ruwanta da cin abincinsa, ko da can ma ai ba ita take ba shi ba yadda ya tsare ta da kallo ya sa ta cewa bari na duba idan akwai saura sai na zuba maka kamar za ta bi iska don sauri haka ta baro ran bayan ta ya bi da kallo kuma ya san tabbas gimbishi take kallo ya yi ɗan murmushi ya yi gaba yana jin yadda take kiransa hankali a tashe sai da ya koma wurin harisu yake faɗa masa me ya ji gimbi na tambayar rumana dama tare suka hango fitowarsu a wai su yi saurin tahowa don ya san ba za a ƙulla alkhairi ba ita kuwa gimbi da za a auna ta a lokacin tabbas jininta ya hau ta rasa gane me yake ta, kuma me yake faruwa tunda ta zo fa ko kalma ɗaya bata shiga tsakaninta da a awaisu ba abubuwa ke neman rikicewa ta zaro ido wayarta ta ciro da jaka-jaka ta kira obi kuka ne ya taho mata ta danne don kada wani ya fito ya ganta ta zayyane mata halin da take ciki. Obi, please ki je gurin boka ki sanar da shi idan abubuwa suka ci gaba a haka ina kyautata zaton komai zai lalace zuwa matakin da ba za a iya gyarawa ba. Obi ta gintsa dariyarta ta ce, ki turo kuɗi yanzu nan zan tafi wurinsa. Ina muka ga ta zama ana neman ɓata shirin da aka jima ana yi. Ɗayan maganin nan dai da na baki ki yi ƙoƙari fa. Ta kowane hali ki shafa wa maman tasa. boka ya ce da kanta za ta ce ya biyo ki ku tafi kuma ba ta son ƙara ganinsa kin ga daga nan kin huta gimbi ta sauke zikin zuciya sai dai tana ta yadda za ta iya shafa wa mamu magani babu wanda ya kula ta kula wani kallon tsana suke yi mata shi yasa take tunanin ko rumana ta zo ta faɗa musu irin zaman da suka yi sai kuma ta ga babu dalilin damuwa saboda idan boka yi mata aiki a kansu babu wani wanda ya isa ya ɗaga mata yatsa a take ta tura wa obi dubu hamsin sai dai tana jin faɗuwar gaba game da maganar baba wuri kan kiran rumana ta awaisu tana nan tsaye suka fito tare da su anti baraka yau anti umma kursun ce za ta kwana babu wanda ya kula ta ta ji jikinta ya ɗan sanyi ɗakin ta koma ta yi wa mamu sallama har da alkawarin gobe da wuri za ta zo don ita za ta kwana da ita ma motar awaisu ta nufa domin tana son magana da shi akan abubuwan da ta gani daga zuwanta sai da babu hure ta tabbatar nan ta taho har tana cewa wa su haris su tafi motar da suka zo da ita kawai baba ta ce rumana kin gaji ne haka kike tafiya da ƙyar su buɗe mata mota ta zauna ƙannanta sai su zauna a baya ku fara yin gaba murmushi ya yi ya buɗe ƙofar yana satar kallon yadda gimbi ta ƙame ƙam a wurin tana kallon ikon Allah Rumana ita ma tsayawa ta yi za ta waiga ta ga yaya Gimbi ta yi don ta yi tunanin tare za su tafi da awaisu ta ji ya ce shiga mana ko sai na ɗauke ki ne. Kunya ta ji ta yi saurin shigewa yana yi mata dariya. Babu hura a zuci ta ce karen bana maganin zoben bana awaisu ka yi min daidai. Ta ji daɗi da ta da yadda kalar fuskar Gimbi ta canza gaba ɗaya. Harisu dama ya riga ya tayar da tasa motar su anti Suwaiba sun shiga Babu huda suke jira ta tsaya ta ƙarewa Gimbi kallo. Kun zo mota a cike za ki koma ke kaɗai. Ko na dawo taku motar ne na taya ki hira? Duk yadda ta so ɗaurewa ba ta san sana ta watsa ma babu hura harara ba. Sannan ta yi gaba kamar za ta tayar da ƙura. Baba tana dariya ta sa motar Harisu suka tafi. Shi ma a waisu jin tasa ya yi. Yaransa suna ta yi masa hira yana amsa cikin nishaɗi. Rumana kuwa shiru ta yi jikinta ya ƙara mutuwa. me zai sa a ce ta shiga motarsa ga matarsa a wurin gimbi na shiga mota sai hawaye ya balle mata tsawa ta daka wa direban akan ya fita daga motar jiki na rawa ya fita tana kuka ta kira uwar gijiyarta obi ta faɗa mata sabon lamarin da yake faruwa obi cikin ƙanƙanin lokaci daga zuwa na mutanen nan za su kashe ni da ɓacin rai ki faɗa wa boka kowane irin shiri suke yi ya wargaza zan ba shi ko me ya buƙata Kwantar mata da hankali Obi ta yi da kyakkyawan alƙawarin cewa daga gobe idan ta so duka gidan sai ta juya su su ga tsiya. Ta yi wani mugun murmushin auno yadda za ta fanshe ɓacin ran da Awaisu ya saka mata. Har gari ya waye bata ga Awaisu ba domin jiya sun riga su isa fika. Da suka iso kuma bata ma ga motarsa ba. Ɗaki aka bata ta shiga tana taɓe baki. Ta tsana zuwa garin nan domin a takura take jin kanta. Su Haris sun bi 'yan uwansu maza Yaran Harisu a ɗakinsa suka kwana. Daula uwar iya yi ma wurin rumana ta zaɓi kwana. Suka bar gimbi ita kaɗai. Da aka bata abincin dare cewa ta yi bata ci saboda tunani ya yi mata yawa. Shi yasa da safe anti amarya ta ki aika mata da breakfast. Shiru gimbi ana jiran abinci don ba ƙaramar yunwa take ji ba, ta ji shiru sai hayaniyar yara. Nata ‘ya'yan da take ji kamar ‘ya'yan gwal babu wanda ya leƙo ɗakin, ta kaici ya sake kama ta. sai wurin karfe goma a waisu ya shigo "Gai da baba kafin ya wuce asibiti bayan sun gaisa yana cin abinci ta sa aka kira mata harisu natsuwa suka yi a gabanta ta ce tana fatan sun amince da maganar da aka yi jiya na auren rumana awaisu ya ɗago kai da sauri aure kuma baba karatun ta fa saura watanni fa ta gama sakandare daga dawowarta ko wata biyar bata yi ba ta samu miji ne sai a lokacin ta tuna baya ɗakin suka yi magana a asibiti aure za a haɗa ku a su, ina fata ba za ka watsa mana ƙasa a ido ba harisu ya yi saurin kallo shi kuma ya kawar da kansa saboda har yanzu bai san yadda zai kwatanta ya yaransa ya karɓi haɗin ba babu hura ta lura da su ta yi murmushi wannan haɗi wanda bamu taɓa kawowa ko da wasa za mu yi shi ba ina so ku ɗauke shi a matsayin rubutaccen al'amari ban san me ma mu ta gani ba amma ni dai tunda ta faɗa zuciyata ta aminta ta kuma samu natsuwa sosai akan hakan ina so a matsayin ku na 'yan uwa ku yi shawara da juna idan har wannan haɗin zai ɓata muku zumunci kafin mu tafi asibiti yau ku yanke shawara ku faɗa min babu wanda ya yi magana a cikinsu babu hura ta tashi ta fita sai suka koma yi wa juna kallon kallo a wai su kunyar harisu ya ji ta rufe shi shi da kansa yana mamakin tun zuwan saftika yake yi wa na kallo na daban yarinyar da aka haifa a gabansa har ya saka mata suna wannan abu da kunya sai dai ya rasa gane dalilin da ya sa shi ma zuciyarsa take kwaɗaita masa ya amince harisu ya gyara zama yana kallonsa na san yadda na yi mamakin wannan magana kai ma ka ina so ne na ce ban yadda ba domin nima na irka ce amma ba zan taɓa yi wa iyayenmu musu ba abu ɗaya zan tambaye ka ɗan uwana ka amince da auren nan da zuciya ɗaya ya ilahi sosai a Awaisu ya ji kunya musamman ganin yanayin Harisu ba yadda ya saba ba. Ya san ko shi ne zai ji kwatankwacin haka ko ma mafi hakan. Bai taɓa tunanin faruwar haka ba, amma shi ma tasa zuciyar ingiza shi take yi a kan kada ya cuci kansa. Kansa ya sunkuyar. Yaya Harisu sai kuma ya yi shiru saboda nauyin amsar da zai bayar. Tashi Harisu ya yi ba tare da ya saurari amsarsa ba ya fita. bai daɗe ba suka dawo da baba a gabanta ya ce ya amince A awaisu ya kasa kallon su duka su biyan saboda tsananin nauyi da ya ji harisu ya san cewa duka su biyun abin ya zo musu a bazata kuma baya ganin laifin ƙanin nasa sai dai har ga Allah yana tausayin rumana nasiha sosai baba ta yi musu akan zumunci da fatan wannan haɗin ya zame musu alkhairi mai ɗaurewa a waisu ne ya fara fita babu ta ci gaba da yi wa harisu nasiha don ta san sai a hankali zai natsu da maganar ba kuma don baya son a waisu ba a'a sai don kowaye ya ji wannan zai yi mamaki duba da alaƙar da ke tsakaninsu ranar gimbi kirikiri ta ƙi zuwa asibiti wai ba ta da lafiya saboda obi ba ta kira ta ba abinci kuwa sai da rana ta take an ta amarya ta aika mata ba don gudun ɓatawa harisu rai ba ma ai so ta yi ta gasa ta yadda ta yi wa mamu da mamu ta ji sun amince duka su biyun ta yi ta saka musu albarka shi da harisu sai kuma ta ba wa awaisu shawarar ya koma bakin aikinsa tunda suna sa ran nan da kwana biyu a sallame ta Dr. Yana ta ji daɗin yadda mamu take samun sauƙi sosai idan ta gama round har hira take zuwa su yi. Washe gari Gimbi ta samu kuzarin zuwa asibiti saboda Obi ta kira ta ta faɗa mata boka ya kwana aiki akan awaisu da duk wani wanda zai iya kawo mata cikas yaranta tun safe suka bi yan uwansu da abba ya cika a mota suka tafi rumana da yagiyanta da ke gidan majajensu suka tafi suma har yanzu ita da iyayenta mata babu wanda yake da masaniya akan haɗin aurenta da awaisu hayaniya sosai suke yi a ɗakin mamu ita kuma mamun tare da ita suke hirar wani likita ya zo ya ce su rage murya ko su fita harisu ya ce gara su zo su tafi kawai don hayaniyar ta yi yawa yaran aka fara turawa suka tafi rumana za ta bi su baba ta ce ta zauna sai ta ba awai su duk da ta yi mamaki haka dai ta zauna yakinta ba su komai ba suka fita ɗakin ya rage gimbi baba da 'ya'yanta duka su hudu da awaisu hirarsu suke yi babu wanda ya saka ta ga mamu tana ta jan rumana da hira tana biye mata suna dariya. Gimbi ta auna, ta ga wulaƙancin ya yi mata yawa, kuma dai an tabbatar mata boka ya gama da su. A su ta kalla tana wani kaɗa kai ta ce, Abban Haris, ya kamata mu fara shirin komawa Abuja. A dakile amsa mata, tare muka zo? Baba ta ce ya kamata ya koma saboda aikinsa. Mamu ma ta ce dama ta yi masa maganar jiya. A wautar Gimbi da miƙa wuya ga boka sai ta yi tsammanin aiki ne ya so mace shi yasa sa abin da ta faɗa duka suka ba da goyon baya ta yi shi'umin murmushin nasara sannan ta kaɗa kai ta kalli harisu yaya harisu ranar da na zo na taho muku da kayan abinci amma da kai da matanka babu wanda ya nuna ya gani bare a yi godiya ko ba komai na san na rage maka wani nauyin baki biyu buɗe suka bi ta da kallon mamakin wannan furucin nata A ji ya mugun tsanar kansa da ya rasa matar aure sai Gimbi. Kafin yayi magana, Anti bare a bace ta ce, Uban waye ya roke ki da har kike jiran godiya? Ke Gimbi, bari ki ji in faɗa miki. Wallahi ba ki da arzikin da zaki kama iyayen mu abinci. Baba ta ce cikin ɓacin rai, Suwaiba, ba na son sakarci, ki wuce ku tafi kawai ki kyale ta. Da yake dama ita ma bata iya fushi ba, sai ta kasa yin shiru. babu wallahi shirin da ake yi mata ne yasa take tunanin ana jin tsoronta bayan kin kusa kashe mamu da yunwa a gidanki shine da rashin kunya zaki zo ki tawo da kayan abinci billahi lazigin biya idan zaki koma baki kwashe kayan nan ba sai na nuna miki ke karamar mara kunya ce ki dube mu da kyau gaba ɗayan mu babu matsiyaci balle ki ce maula muke yi yin ta rasa abin yi jin wannan magana ta tabbatar asirinta yana dab da tonuwa sai kawai ta sa kukan munafunci Yaya Suwaiba, me ya yi zafi haka? Munafuka, kada ki sake kira na yaya. Da can kina kiran sunayenmu, mu ne ma, sai yanzu dan gulma tunda kika zo kike cewa kowa yaya. Yayin ubanwa. Anti Baraka ta kama hannun Suwaiba ta ce ta zo su fita daga ɗakin ta ƙwace. Ana ta yi mata magana amma ranta ya gama ɓaci ta ki sauraron kowa. Ku banni na amayar mata da abin da ke raina. Gara ta sake ciri idan tana tunanin ta yi nasara ne. jikin gadon mamu ta karasa ta dafa ta dubi yadda kika mayar mana da uwa ba don tsawon kwana ba da tuni bakin ciki da ciwukan da kika kwasa mata sun yi ajalinta na gani ta yi ɗakin ya kaure gimbiya na kuka ana ta ƙoƙarin an ta ba ta yi shiru taƙi sai ta tashi ta fita tana kuka A wai suna ganin haka bai yi tunanin komai bai bi bayanta yana kiranta saboda yadda ganin hawayenta ya tayar masa da hankali kukan ƙaryar gimbi ta daina ta bisu da kallo tana son gano ainihin me yake faruwa da su biyan. Harisu da kansa ya ja hannun Suwaiba tana ta faɗa yi waje da ita sauran 'yan uwansu suka biyo bayansu. su. Baba ta kai ce ice ta ta ce wa mamu bari ta je ta tabbatar duka sun tafi yau ita za ta kwana. Tana fita gimbi ta bi bayanta sai ta tuna da maganin da aka bata. Leƙawa ta yi ta kallo hagu da dama ta tabbatar babu idon sani a gurin sannan ta dawo ta rufe ƙofar. Fitowar Baba da leƙen da gimbi ta yi a kan idon ta Yana, wanda fuskar Gimbi ta kasance ba uwa a gare ta, saurin barin matar da take yi wa kwatancen ɗakin hoton ƙashi ta yi. Ta taho ɗakin mamu da sauri saboda alamun rashin gaskiya ta gani a jikin mai leƙen. Tana buɗe ƙofar ta ga mamu a tsaye tana matsawa baya gari Gimbi riƙe da wani abu kamar isgar doki. Ta yi kanta tana ƙoƙarin shafa mata. Cikin zafin nama duk ta Yana ta yi kanta. Gimbi bata ankara ba ta ji an dinki hannunta ana ƙoƙarin ƙwace abin da take niyyar shafa mamu. Damƙewa ta yi iya ƙarfinta ta dage ta tura Dr. Yana sannan ta ɓoye abin da sauri. Miƙewa Dr. Yana ta yi ta tafi ta riƙo mamu wadda ta gama tsorata jikinta sai rawa yake yi. Ƙiriƙiri Gimbi ta nufo ta da abin har tana faɗin wasu kalmomi da bata gane ba. A tsorace ta ce da Dr. Yana ta fitar da ita daga ɗakin. Gida za ta tafi. Duk yadda Dokta ta so kwantar mata da hankali, ta ce ita dai fita za ta yi kawai saboda jikinta bai gama kwari ba dafa ta ta suka fito waje tana cewa su harisu suna nan wajen su yi sauri kafin su tafi a bakin mota suke tsaye baba sai faɗa take yi wa anti ba a waisu da ya rasa inda rumana ta yi ya hango mamu da dakta yana ya nufo yana tunanin me ya fito da su kafin ya karaso sun kusa zuwa wurin motar harisu gimbi suka gani ta taho cikin mugun sauri har tana haki kafin duka suka yi magana ta iso tare da yi wa dakta yana kallon banza ke irin likita ce za ki shigo ɗaki haka kawai ki fitar da mara lafiya ba tare da wani bayani ba su harisu sanin halin dakta yana sai suka fara tunanin ko wani salon shiga rigimar nata ne gimbi ta cigaba da magana tana kallon mamu da tausayawa mamu kin ji tsoro ko An in faɗa muku kuna fita wani abu ne ya shigo mana a guje na kasa ganewa ma ɓera ne ko mage shine na samu abu zan doke shi ganin mamu ta tsorata kawai sai wannan matar ta shigo ta fito da ita la ilaha illallahu muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga yana ta faɗa tana tafa hannuwa sau da tsabar mamakin wannan matar kallon su ta yi duk sun zuba mata ido ta faɗa musu abin da ta ga gimbi tana shirin yi a ɗakin gimbi ta dafa ƙirji rai a ɓaci anya kina da hankali kuwa uwar mijina ce fa kike cewa zan shafa mata wani abu to a caje ni idan kun yarda da abin da take faɗa ma mu faɗa musu gaskiya wani irin kallo ma mu ta yi wa gimbi wanda ya tsorata ta sannan ta kaɗa kai ta buɗe mota ta shige ta zauna gimbi ba ƙaramar makira ba ce gara ku tafi gida kawai a yi wadda za a yi gudun kada su yi abin faɗi a asibitin Baba ta ce likita mun gode miki bari mu tafi da ita kawai tunda dama gobe ne sallama. Dr. Yahana ta ce, ku tsaya kawai baba, bari na kira security je ofis ɗin 'yan sanda mafi kusa ya report. Ni na fi so a yi komai a gama yanzu. In ga abu da ido na, mata ta nemi raina min hankali? Tsoro ne ƙarara ya bayyana a fuskar Gimbi, kada a yi binciken da gaske. Ya sa ta fara masifa ba ji ba gani tana cewa. Ita fa gida za ta tafi, ta fuskanci ba su yi maraba da zuwanta ba, shi ya sa suke yi mata haka. Gashi abin ya haɗa har da zargi kuma. direban da ya kawo ta ta kira ya zo ta shige mota ko waige babu don tsoron kada a nemi ta fito suka tafi rai a ɓace wannan shegiyar likita ta cuce ta domin damar ta ta ƙarshe kenan wurin amfani da wannan maganin kuma ta rasa tana tafiya ta yana ta ce ya kamata wani cikinsu ya tsaya karɓar magungunan mamu da takardar sallama sannan ta ƙara jaddada musu lallai a bincike gimbi ba ƙarya take ba a wai sai ce to su tafi zai je ya yi saitilin komai su baba duka motar harisu suka shiga suna al'ajabin halin gimbi anti baraka ce ta leƙo ta taga ta ce ko dai ta fito ne ta taya shi haɗa kayan da suka baro a ɗakin ki bar shi kawai rumana sai ta haɗa kafin na gama da wurin karɓan maganin dariya matan suka so mai yi masa har da zolaya sannan suka tafi dakta yana ya tsayar yanayin fuskarsa babu alamun wasa ya ce ta faɗa masa abin da ta gani tana faɗa masa yanayin fuskarsa ya sauya zuwa ɓacin rai sosai ya ce idan babu damuwa yana buƙatar ta saboda zai yiwu ya neme ta shaida kafin ya gama magana ma ta faɗa masa lambar katinsa ya zaro ya miƙa mata sannan ya ce zai fara zuwa ɗakin ya duba ko rumana ta koma don bai ganta a waje ba yana zuwa ƙofar ɗakin suka kusa karo da ita ta fito da gudu ganin awaisu ya sa ta ɗan dakata amma hankalinta a tashe yake uncle ban ga mamu ba kowa ya tafi dan sakin fuska ya saboda ganin ta kawai ya ji ransa ya so sanyi an sallame ta ne yanzu suka tafi sallama kuma onkul ba an ce sai gobe ba ko wani abu ne ya same ta ta faɗa ido yana kawo ruwa gabanta na tsananta bugu rage tsawo yayi ya ƙura mata ido ba shiri ta ja baya ganin ya matso da fuskarsa kusa da tata mamu lafiyar ta kalau ki haɗa kayan kafin na je na yi settling bills ɗin sai mu tafi ba su san lokacin da ta ce mu kaɗai E mana onkul da ummuru manansa ko baki ta buɗe jin me ce shi ko ya juya ya fita ita fa ta kasa gane me yasa yake yi mata magana yanzu a wani irin yanayi daban da yadda ta saba da duk da ita take ce masa onkul a waisin rumana a da yanzu idan ya faɗa kunya ma take ji kusan minti talatin ya yi kafin ya dawo suka kwashe kayan suka kai mota duk da yana har bakin mota ta raka su suka yi sallama da rumana sun fara tafiya shiru sai lokaci lokaci da ta kula yana yawan kallonta ta rasa me yake damun Uncle Awaisu 'yan kwanakin nan. Katsa shirin yayi ta hanyar yi mata tambaya. Saura sati nawa ku gama school? Bai kai sati biyu ba. yayi kyau, ana komawa sai SSCE ko? Ta gyaɗa kai fuskar tana nuni da farin cikinta. Idan ke gama za ki yadda gida Abuja, da saurinta ta ci Allah kiyaye Awaisu ya yi murmushi ai dole ta tsani Abuja to kuma gashi a nan yake aiki ba kya son zama da ni ne ta hau girgiza hannu a'a ina so mana amma dai na gane kada ki damu aure zan ƙara sai ki zauna da amarya murna ya ga ta yi sosai har da juyawa ta fuskance shi da kyau Allah onkul ashe za mu sha biki sai na faɗa wa gimbi kina murna za a yi mata kishiya Gintse dariyar ta yi ta sunkuyar da kai tana yi ƙasa-ƙasa. Allah ya ƙara ta ce a zuci har ta ji tana kwaɗayin zama a gidan ko na kwana ɗaya ne ta gaya gimbi za ta yi da kishiya. Ke ma an ce tun da kika dawo kike ta tara samari kuma wanda ya faɗa min ba zai miki ƙarya ba. A raunin ta ce, Ayya, onkul, ɗan abokin baba ne fa, na nan bayan gida, kuma na ce ba na so, sai wani malamin Ingilish a makaranta, sannan iyayen wata ‘yar ajinmu duka fa na ce ba na san su hannu ɗaya ta ga ya saka ya danna kirjinsa ɓangaren hagu ya ce wayo zuciyata a rikici ta ce yi fakin a gefe uncle me ya same ka ina wayar ka na kira baba kashe mata ido yayi yana tariya kishi ne dama kuma ya koma tunda na ga an damu da ni matsawa ta yi kunya ta rufe ta bata san lokacin da ta ce wai uncle sai ka rinka yi min abu kamar budurwa da saurayi dariyarsa ce ta tabbatar mata da cewa ya ji me ta ce ba shiri ta rufe fuskarta da mayafinta ta shiga kogin tunanin canzawar ankul awesu a hankali ya ji numfashinta ya sauya jikinta ya ɗan saki mayafi ya ja a hankali ya buɗe mata fuska ya ga ashe bacci ne ya ɗauke ta a daidai wannan lokacin ya ji wata irin soyayyar ruwana ta shiga ransa tabbas da farko ya ji ransa ya kwaɗaita masa amsarta a matsayin mata kuma komai ta yanzu yana burge shi amma a yanzun nan da ya kalle ta soyayya ce ta kama shi wadda ta bashi mamaki shi kansa Romana ba ta cikin jerin matan da ko a mafarki ya taɓa tunanin wani abu makamancin wannan zai shiga tsakaninsu. Allah mai iko. Mutane biyu da gimbi ta sanya masa fita a harkar su, da lamuransu su ne yanzu a cikin ƙanƙanin lokaci yake jin zai iya komai in bai saba wa shari'a ba domin ya faranta musu. Har ya gama fakin bata farka ba kuma dole ya tashe ta don har ƙannanta sun fito domin ɗaukar kaya a motar. Masa yadda zai yi ya tashe ta yayi sai ga su daula ta fito ya ce ta tashe ta su shiga ciki. Ranar yayin yayinsa mata suna gida ana shawara game da matakin da za su ɗauka a kan gimbi. Mamu ta tabbatar musu da zaccen da ta yana gaskiya ne ta ce tana roƙon alfarmar su gaggauta hukunta gimbi kafin ta bar fika. a lokacin awaisu ya kira alhaji Maitama ya roƙe shi akan ya faɗa masa idan abin da yake son faɗa ya danganci asiri da gimbi da anti baby suka yi alhaji Maitama bai ɓoye masa komai ba har yadda aurensa da yarsa ya mutu ya tausaya musu sosai kuma ya sanar da su baba yadda suka yi kamar sun san haka za ta faru dama tun jiya harisu da awaisu sun sanar da kawunnansu na kusa batun haɗa auren rumana da awaisu duk da sun yi mamaki amma kowa ya ba su haɗin kai a ganin su haɗi ne na ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu shi yasa tun wuri ƙarfe tara na safe Harisu ya tura Abba ya sanar da su dalilin da yasa dole a ɗaura auren nan a yau bayan sallar Juma'a shi kan shi Abba da aka aika ya yi mamaki matuƙa a cikin gida kuma tun daren Harisu ya sanar da matansa mama da anti amarya murna suka yi sosai Mama Rumana kuwa ta kasa magana har suka fita daga ɗakin da ake girki. Kuka ta sa wa Harisu ta ce tana tsoron kada Gimbi ta sabauta mata ‘ya. Kusan kwana yi yana rashinta, daban baki shi ma akwai wannan tsoron a ransa. Amma shawara ce da iyaye suka yi kuma ya san ko da aure ko babu a wai su mai riƙe masa iyali ne bisa amana. Ba don ya haɗu da hatsabibiyar Gimbi ba. wadda bata san wainar da ake toyawa ba tun da ta dawo ɗaki ta shige ta haɗa kayanta da zummar za ta bar garin da safe ganin ba su yi mata maganar abin da ta yi wa mamu ba ya sa ta yi tunanin wayar da ta yi wa obi daga can bangaren boka ya rufe musu baki kamar yadda ta buƙata. ita kuwa rumana ta san me ake yi ba don kitso ma ta yi tafiyar ta makota duka iyalan gidan tun daga kansu baba harisu da matansu su anti baraka a waisu da gimbi ne zaune a falon harisu na karɓar baƙi da awaisu ya hana gimbi tafiya ya ce ta jira za su yi magana bayan masallaci Ba ta yi tsammanin haka za ta shigo ta tarar da wurin a cike ba gabanta ne ya faɗi sosai ta samu wuri ta zauna a can gefe Kawunansu duka da suka shaida auren rumana da awaisu a masallacin juma'a duka Haris ya sallame su a kan cewa sai washe gari zai sanar da jama'a a yi walima a kofar gida yau suna da abu mai mahimmanci da za su yi shi da Awaisu. to ga su duka a falon Baba ce ta soma magana tana kallon Gimbi ido cikin ido. Ba tare da ko dogon zance ba, Gimbiya wannan zaman naki ne. Bisa amana mijinki ya ɗauki mahaifiyarsa da ‘yar ɗan uwansa ya kai gidanki kin nemi halaka su. Ban san me zuciyarki ta ayyana miki ba a lokacin da ke azabtar da surukarki da yunwa. Babu ci babu sha sannan kin hana ɗan ta shiga lamarinta. Miƙewa Gimbi ta yi a fusace saboda in dai ba borin kunya ba asirinta ya kusa ya tono A awaisu kana ji kana ganin yadda yan uwanka suka saka ni a gaba da sharri tunda na sa kafa a garin nan to wallahi ni ba zan yadda ba ai ni ma ina da gata ba daga sama na faɗo ba da yake yana kusa da ita wani wawan duka ya kai ma bakinta a take ya fashe sai ga jini baba kuwa ta haushi da faɗa ta ce tashi daga inda yake bayan ya matsa ya kalle ta cikin ɓacin rai gimbi kin cutar da ni kin sanya mahaifiyata zubar da hawaye a dalilin juya mata baya da na yi. idanta da hawaye ta ce kada ka yadda shari suke sanya min na fi kowa sanin ki gimbi a lokuta da dama sai ki yi abu raina ya ɓace sosai amma na rasa dalilin da yasa ko kallon banza ba na iya yi miki Allah dai ya saka min gwargwadon hawayen da mahaifiyata ta zubar saboda bakin ciki kuma ki sani yadda kika yi abin da kike so a lokacin da kike so ni ma yanzu lokaci na ne gimbi sai na soya miki gyaɗa a hannu sai kin yi nadamar na. a gabansa ta kira waya za ta kira obi saboda tashin hankalin da ta shiga na maganganun a waisu haka yan uwansa kaf suka ci mata mutunci masha Allah ta sha Allah ya isa babu iyaka akan halin da ta sama mu tunawa ta yi da inda take ta fasa kiran wayar amma ranta ya ƙololuwar ɓaci idananta jazir tana kumfar baka ta ce A Awaisu idan ka cika ɗan halak ka sake ni. Me a cikin auren naka wanda ba zan iya samu ba idan na auri wani? Murmushinsa da take masifar so a da ya yi mata, aure ni da ke yanzu muka fara. Yanzu dai ki tsaya a kawo miki amaryarki ki karɓi amana, idan kuma kin fi so ku haɗa Abuja babu damuwa. Komai na jikinta ne ya tsaya a lokacin da ya ambaci amarya. Jikinta na rawa ta ce, aure kai a Awaisu? Ni za ka wulaƙanta ka yi wa kishiya? wace shegiyar ce take jin za ta iya zaman kishi da ni magana take kamar za ta zare su fes duka da ganin ko babu komai sun rama wa mamu mamu ce ta ce kada ki sake zagar mana ya au wani munafikin ne ya zo ya bashi ya ya aura to mu zuba ni da ku wallahi ba isa ɗaura auren nan ba idan har ina numfashi su anti baraka sai dariya gimbiji ta yi kamar ta yi hauka don takaici ledar goro anti zuwa ba ta jefa mata yau dai bokanki ya yi ƙarya domin an riga an shafa fatiha tun ɗazu awaisu ya zama angon rumana jar uba rumana rumana fa kika ce kafin su ankara ta yi kan awaisu a gigice ta kai wa wuyansa shaƙa to masu kallon mu da sauraronmu mu ku ci da bibiyanmu don jin me zai wakana a cikin wannan littafi